A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a ƙananan hukumomin Shiroro da Muya da kuma ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Nijar Najeriya masu iyaka da yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna sun ce tun bayan da aka yi sulhu da ‘yan bindiga a yankin na birnin Gwari suka shiga cikin yanayi na tashin hankali. Waɗanda muka zanta da su dai daga waɗannan ƙananan hukumomi. sun ce a yanzu haka waɗannan 'yan bindiga suna shigowa jihar Neja ne su tafka ta'asarsu, lamarin da yasa suke zaune cikin yanayi na tashin hankali. To amma gwamnan jihar Niger Umar Mohamed Bago ya ce shi ma yana shirye da bin sahun jihar Kaduna na yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga. Alhaji Usman daga yankin ƙaramar hukumar Shiroro ya ce tun bayan yin sulhu na birnin gwari lamarin yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya ƙara ta'azzara a yankinsu, domin kuwa ko da yammacin jiya ma sun kutsa wani ƙauye mai suna Afaka suka kwashe kimanin mutane ashirin kai kusan ashirin da suka ɗiba. A ina ne suka ɗebe su? A wani ƙauye ana ce ma ƙauyen Allah da abaga da kushaku suka ɗebi mutane sun kai sun kai ashirin ma. Taji ba tsari kaman shi ne zai yake ƙara mahaifar mana da matsala saboda suna amfani da wannan daman tun da can Kaduna ba za su yi ta'addancin yadda suke so ba. To sai suna kawai shigowa Niger iyaka da muke da shi da Kaduna. Saboda su can Kaduna tun da sun yi to kuma mu ne iyaka muke da iyaka da su. Da haka kawai za su gangaro cikin Niger State ne su yi abin abin da suke so su koma Kaduna su kwanta tunda makamansu na hannunsu. To shi ma dai Malam Muhammadu daga karamar hukumar Rafi ya yi ƙarin haske akan yadda waɗannan 'yan bindiga daga jihar Kaduna ke shigowa yankin su. Mutanen nan kaga suna hutuwa daga can tunda ba masu taɓa su daga can sai dai suna shigowa nan suna taruwa wajajen kawo malawar jajaharga marinji da zuwa kadaga har zuwa wajen alawar nan duk ta nan suke zuwa in za su taba shiroro ko miya ko rafi in sun yi kuma za su koma ta can tura ta can ba masu taba su. na yanzu suna yin banna a nan naija din? suna yi mana ranka da ai kai kukan ji akwai wanda za ku ji akwai wanda kuma can dama suna cikin daji ba yadda za a yi sai na kusa da su suka sani tunda ba su da hanyar sadar wanda za ku je ku. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ɗaukar matakai domin dakile masu kutsowa jihar Niger domin yin ta'addanci. A cikin zantawa da shi gwamnan jihar Niger Umar Mohamed Bago ya ce ƙofar su tana buɗe domin yin sulhu da waɗannan ‘yan bindiga ta yadda za a samu zaman lafiya. tuntuni mu ne muka fara maganar sulhuntawa dinnan tsakaninmu da wayannan mutanen sulhunmu shine fulaninmu a ba su dama wurin kiwon su su yi kiwo Mm. a inda kuma za ba su gidaje da ruwan sha da makarantu da asibitaiya ana na ana giggina su to amma can kasan shirodo da mun yaɗin a ban san abin da ake ciki ba yanzu dole daman wa'annan mutanen suna barin can wurin daman suna ba su da camp a Niger sukan zo ne su wuce na'am to yanzu kaman a iya cewa idan sun amince kuna iya bin sahun jihar Kaduna din eh to ai gwaye bisa zaman lafiya ba tsari mu ba mu san abin da kaduna ta yi ba mun dai san ta ce ta yi sulhu da amma abin da muka sani ya fi mana karfi shine zaman lafiya mu ne muka fara kiranta don a samu zama lafiya inda muke da iyaka da mu da kaduna birnin gwari e tuntuni dama nuna iftila'i dama ya dame mu ah. a cikin jihar ne daga ah. baki ɗaya bane kuma ta bangaren mu gaskiya har yanzu ba mu ji cewa wa'yansu sun shigo ta wannan yankin amma yanzu wani mataki kuke ɗauka Dama dai yankin na Shiroro yana fama da kai hare-hare da ma fashewar bama-bamai a baya-bayan nan. Da hukumomin jihar Niger suka ci mayaka ne na ƙungiyar Boko Haram da suka yi sansani a dajin ke aikatawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.